Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 21 ga watan Ut na 2023. To a cikin shirin za ku yi cewa tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan jiya a Nijar ake fuskantar al'amarin cin zarafin 'yan jarida a cikin ayyukansu. Muna ta da bayani. labaru maras tushe suna yaduwa kwanakin nan a nijar musamman a kafafen sada zumunta haya ake yaki da irin waɗannan labaru a wannan yanayi da nijar take ciki muna tare da amsa a cikin wannan shiri rahoton musamman na yau zai yi magana ne akan alakar da ke akwai tsakanin mai gida da mai haya musamman a wani lokaci na damana idan mai hayar ya yi wasu 'yan gyare-gyare Tun bayan faruwar juyin mulki a ranar 26 ga watan Juye na 2023 wasu 'yan jarida na gida da na ƙetare da ke ba da rahotanni kan abin da ke wakana a Nijar ke fuskantar cin zarafi a cewar cibiyar 'yan jarida ta Nijar. An samu ƙorafe-ƙorafe da dama na dukar 'yan jaridar. Ibrahim Haruna shugaban cibiyar 'yan jarida ya bukaci majalisar shugaban majalisar CNSP ya tabbatar da kariyar lahiyar 'yan jarida a hira shida Tarnan Fudai Ahmed. Tun lokacin da al'amarin watan jiya ya faru yanayin aikin 'yan jarida a Nijar yana ci gaba da tabarbarewa. Mun tantance barazana ga wasu 'yan jarida na cikin gida da abokaninmu 'yan jarida na waje da suka zo na neman labaru abin da yake faruwa a Nijar. Mun samu barazana da aka yi wa daya daga cikin 'yan jarida. Sannan akwai wasu 'yan jarida biyu da aka yi wa barazana a Star General Sani Kunce. Waɗannan 'yan jarida da an ba su kashi an ji musu ciwo kuma sun rasa kayan aikin su da takardunsu muna kira ga mambobin cnsp na cewa su ne ya dace su kare lafiyar 'yan jarida da dokar aikin 'yan jarida da kuma 'yancin faɗa albarkacin baki don bayan jin mulkin da sojoji suka yi a ran 26 ga watan jiye a nan Nijar wasu labaru da suka hada da marasa tushe ke yawo a kan lamarin wato a lamarin a shafukan sada zumunta a ganin dan jarida na Nijar Jibril Saidu haka na da tare da labaru da ba na gaskiya ba wanda kuma ya kamata a yaƙa domin suna wato kasa ƙara tsananta matsaloli. La Labarin ƙarya na da fuskoki da dama. Akwai labaru waɗanda gaba ɗayansu na ƙarya ne da ake wallafawa kamar labaru na gaskiya. Haka zalika akwai labaru na gaske da ake wallafawa amma da ba su bisa kan yanayin da suke. Wani bin masu amfani da yanar gizo har ma 'yan jarida na faɗawa tarkon wannan labarin ƙarya. Shi labarin ƙarya yana ƙara tsananta yanayin rigingimu. Shi ya sa ya zama kan kulawar kowane mutum da ma hukumomin kawo daidaito na su yi gadan-gadan akan wannan batu saboda labarin karya na iya salwanta kyaukyawar zamantakewa kuma ya gurɓata ra'ayin al'ummar ƙasa da na ƙasa da ƙasa. L'opinion publique nationale et internationale. A cikin wata sandarwa a makon da ya gabata, sakataren janar da ofishin ministan cikin gida ya tunatar da cewa hukumomin da suka shafi wakilan al'umma na kananan hukumomi da na jihohi na nan akan ayyukansu. Ta wannan sandarwa gwamnatoci ko kuma gwamnati na sanar da gwamnatin jihohi da firfen gundumomi cewa hukumomin jihohi da na kananan hukumomi suna nan akan ayyukansu kamar yadda aka saba. a gaya bayan da aka rufe iyakokin kan tudu tsakanin benin da niger ya zama tilas a ratsa kogin isa da kwale-kwale domin zuwa cikin kasashen guda biyu makwabta to sai da ganin yadda mutanen yawan mutanen da ke amfani da wannan hanya hukumomin gaya sun ɗauki ƙwararren matakai domin hana fitocin haramtattun kayayyaki mun kai la burema magajin garin gaya ya yi wa fadal aru ƙarin haske contexte conduit à la des frontières Dangance da yanayin da ya kai a aka rufe iyakokin ƙasa kai da kawo zirga-zirga duka yawancinsu yanzu an karkata wajen kogin isa. Kenan ababuwan a sha da dama na iya afkuwa bisa wannan isar. Shi yasa aka ba mu umarni da mu gayyato dukkan masu garuruwa da masu zama bakin gabar isa don mu ce musu su sa kulawa su sa ido sosai bisa abin da ke bi ta wannan wannan isar an jibge jami'an tsaro tsawon gabar isar suna iya isar ma wa'annan jami'an tsaro labari ga duk abin da suka gani ba na daidai ba duk abin da zai iya kawo cikas ga tsaro kuma su ba su haɗin gwiwa su jami'an tsaron da kuma mahukunta tuni ma kun san dama akwai jami'an tsaro a wasu wuraren yanzu an ƙara ƙarfafa kasancewar tasu don ya zan an sa ido sosai ga abin da ke wakana a kogin isar A yau ma'aikatar Okritis mai yaƙi da fatacin miyagun ƙoyoyi reshen zandar ta gabatar wa hukumomin jihar wasu mutane tara da aka kama ɗauke da dunkulai sha takwas na tabar wiwi. Musa Tino, babban alkali a kotun zandar ya yi wa zara bukar ƙarin bayani. Akwai wani mutum da ke ba mu labari da ya ga mana cewa akwai wani mutum da ya shigo da kwaya daga Najeriya ya ratsu ta bande murya da zandar. Bayan 'yan kwanaki na sanya ido ranar Alhamis 17 ga wata wajajen karfe 4 na safe jami'anmu sun je can sun iske kwayar. Yanzu an kama mutum biyu su ne aka gabatar. Sauran kuma wani samame ne da aka yi na haɗin gwiwa tare da 'yan sanda na peji na zandar da ya taimaka wajen kama mutane gwamai tare da wiwi kwayar haɗiya na diazepam da ake kira bula da kuma exxon farin malam yawanci masu sai da kwayar suna da makamai dalilin kuma muke ɗaukar matakai masu yawa kafin mu tafi muna kira ga uwaye musamman ma daraktocin makarantu da kuma su unguwanni da su kama mana mai aiki domin kawar da wannan annoba Bakuncin haure ta hanyar girmansa da abubuwan da yake tattare da su a fannonin zamantakewa, siyasa, al'adu da kuma tsaro ya kasance wata babbar damuwa a duniya baki daya. A nishar ganin muhimmancin bakuncin haure na yada zango tare da haddasa mummunan abubuwa kamar kurarar 'yan gudun hijira da wato haɓakar tashin al'ummomin ƙasar ta amince da wata siyasa kan bakuncin haure. a halin da ake ciki an soma yada wannan siyasa abdu dan alhaji na sashen kula da bakoncin haure a ofishin ministan cikin gida ya yi wa isufu shebu karin haske tahiya tana kama ga kowa ko ta cilas ko kuma ta son rai bai kamata ka yi tahiya ba hakanan akwai eh, abubuwa da dama da ya kamata mutum shi na farko inda zaka tahiya ka san ina ne zan tahi ni wani takarda ya kamata in samu ga hannuna kan dai in je wannan in kasa ce in kuma wani wata gunduma ce wadda cikin kasar ka ce kake son tahiya duka ya kamata a ce mutum yana da takardu ne na tahiya yau bai kamata dan ƙasa a ce ka motsa ba za ka tahiya wani guri ka da kuma takarda ko guda ga hannunka abin da ya koshi card d'identité nationalité a visa ko wani passport in ya zamanto zaka barin kasa kaga duka ya kamata a ce yau yan Niger kowa shi san yana da masaniya bisa ga haka nan makiyayan jihar agada sun nuna damuwa dangane da matsalar kiwo da ke akwai duk da saukar damana kananan dabbobi suna samun wato damar kiwo to sai dai abin ba haka yake ba a fuskar mayan dabbobi umaru yele shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya na agadas ya yi kira a game da wannan al'amari a hira shi da anise karim Abunda muka lura da shi 'yan lokutan bayan nan da farko dai zubar ruwa sun yi latti, damarar yanzu ta soma girkuwa, amma har yanzu lamarin rashin ciyawar kiwo na nan, saboda al'amarin ya bambanta ne da ire-iren dabbobin da ke akwai a yanzu dai a fuskar ƙananan dabbobi ana godiya ga Allah don suna samun ciyawar da za su ci. A fuskar manyan dabbobi a wasu wuraren har yanzu matsalar na nan don an suna kiwo kiwon ƙasa ce suke samu suna lasa hakan kuma na tasiri ga lafiyar tasu kenan har yanzu makiyaya na da wannan matsalar kiwata dabbobin nasu amma muna sa ran idan aka samu zubar ruwa mai yawa ta kayu nan zuwa da ɗan lokaci za a samu ciyawar da dama mai sanyaya zuciyoyin makiyayan a yanzu dai makiyaya na fuskantar matsalar kiwata dabbobin nasu Jihar Difa ta yi fice wajen noman tattasai a Nijar to sai dai tun a shekarar goma sha biyar lamarin ya taɓarɓare a cikin ƙananan hukumomi guda shida sanadiyar matsalar tsaro a yau a ƙaramar hukumar bosu kawai ne ake noman tattasan sauran duka sun daina musa jagara shugaban gidan manoma na jihar ta jifa na ɗauke da ƙarin bayani Akwai matsalar rashin tsaro a cikin yankin jihar Jifa ga masu noman tattasai shine yake kawo muna cikas bayan matsalar tsaro ga kuma ambaliyar ruwa da tsadar takin zamani. Akwai wasu da suke ci gaba da noma a shimfiɗar ƙaramar hukumar Koso. Yanzu mai noman eka ɗaya rabin eka ne yake nomawa. Akwai ƙananan hukumomi uku zuwa hudu da suke noman tattasai. Maini tumari Difa da giskiru Tumur da Boso. Sannan akwai ƙananan hukumomin gingimi da suka fara amma tare da zuwa ruwan kogi da rashin tsaro sun daina. Yanzu ƙaramar hukumar Boso ne kaɗai ake noman tattasai. Gaskiya rashin tsaro ne yake kawo mana illa wajen noman tattasai da kuma ambaliyar ruwa. A fagen wasanni a jiya Lahadi 20 ga watan Ut ne aka buga wasan karshe na Liga kasa a Nijar. Karin ya shiga ne tsakanin Renaissance Club na Bukoki da Taguru Provincial Club na Doso a hilin kwallo na jihar Tilibiri. Tawagar Renaissance ce ta yi nasara da ci ɗaya da nema a karon farko cikin tarihinta na wannan gasar. Abin tuni dai tawagogin biyu tuni suka sami wato kaiwa a matakin Super League. sai rahoton namu na musamman a lokutan baya-bayan nan wato na da mana ana saurin samun rashin fahimta juna tsakanin masu gidashe da kuma masu haya hakan kuma na faruwa ne misali idan mai haya ya gudanar da wasu gyare-gyare a cikin gidan da yake cikin kuɗin hayar kuma idan hakan ta faru mai doka ta yi tanadi malamin shari'a udu mahamudu a kotun maraɗi ya yi wa muhammad da maman ƙarin bayani Cikin kundin tsarin ɗaukar haya, ayarsa mai lamba takwas da abin da ke bi gaba kan tsarin 'yanci ƙasar Nijar ta tunasar da kwantaragen kansa gyara manya-manyan ayyuka sun waje ban kan mai gidan ƙananan gyara ga wanda ke hayar aiwata aikin ya zama wajibi mai hayar ya shaidawa mai gidan da cewar akwai wani ɓangare da ya tsage ko wani wuri da ke zubar ruwa kenan mai ba da hayar kamin ya zo sai ya shaidawa mai hayar kuma ya zambi bisa izinin mai hayar mai gidan zai zo ya yi gyaran an gyara ne mai yawa amma an karamin gyara ne mai hayar shi ke shaidawa mai gidan da zai aiwata wani gyara an mai gidan ya lamunta da haka an wanda ke hayar cikin kuɗin hayar ne zai hudda kuɗin gyaran yana kuma iya yafe ma mai gidan idan ɗan gyara ne kaɗan ya yi kenan mai haya bai da 'yancin ya yi ayyukan gyara kuma ya cewa mai gidan ba zai biya kuɗin haya ba saboda ya yi ayyuka? Ah no. A'a, ‘yancin mallakar dukiya matakin ayar doka mai lamba 544 mai gidan shine ke da dukiyarsa mai haya bayya gaban kansa niyayin wani aiki ga gidan don yana haya. da cewar zai zuba kuɗi ya yi gyaran gidan don hakan yana kawo tangarɗa ga kwantaragen don a cikin kwantaragen an ƙayyade ko nawa mai haya zai biya a matakin shari'a aya mai lamba goma sha ɗaya talatin da hudu na tunasar da cewar yarjejeniyoyin da aka ambata sun kasance tamkar doka ga wa'anda suka shimfiɗa su ba za a iya kawar da su ba sai da yardar kowane ɓangaren ko kuma saboda dalilan da doka ta ba da izini a kansu ya kamata kenan a biyar jejeniyar yadda ya kamata. Metir wani bi mai haya yana shaidawa mai gida da akwai gyara da ya kamata a yi amma mai gidan bai kulawa. A wannan fuskar akwai masha'anantu inda za a kai magana a tattauna. Akwai hanyoyin bi ma'ana an kuka ga abokin hulɗar taku bai sa kulawa ba ga aiwatawar ganin amfano ne gare ku sai ku tuntuɓi masha'aranta wadda ke da hurin. Ɗaukar haya da dama ana yin sa ba bisa ragi ba to kaka batun yake anan. Abin tunasarwa shine ya zan a rubuce ne ko a baki aunin darajarsa na shari'a duka ɗaya ne. Madalla ƙarshen labarin kenan na sashen Hausa a halin yanzu. Zan barku da Salamatu Kadiri ta gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.